الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya mu cikin musulmai masu kokarin gode masa Allah ka ba mu ikon gode maka a koda yaushe ‘yan uwa mu sani tasirin mace musulma a kan maza yana da yawan gaske kamar yadda ya zo mana a cikin tarihi mata da yawa iyaye sun fito mana da wasu sun kirkiro mana wasu mazaje bayan taufiƙin Allah da kuma sababin kulawarsu akan hakanan mace tana zama tushe ne na tarbiyyar ɗa ko tarbiyyar A a cikin gida mace tana gina al'umma tana saka al'umma su zama mutanen kirki fari daga 'ya'yansu zuwa jikokinsu mace wani aba ne jigo na bi na biyayya da kuma bi a cikin rayuwa ta duniya idan ta zamanto uwa ta gari 'ya'yanta za su zama 'ya'ya na gari kuma ita ce tushe na komai alƙur'ani ya zo mana da misalin wasu mata masu, masu karamci masu addini waɗanda ba abin da suka sadaukar da rayuwarsu sai dai neman yardar ubangiji daga cikinsu akwai nana maryam allah ya ƙara mata yadda wacce ta rayu gaba ɗayanta a masallaci ba abin da take yi wa masallaci sai hidima sai kulawa sai tsaftacewa in kaga ta fita daga wannan masallacin ta fita ne don biyan bukata na ɗan adam da allah ubangiji ya sa ɗan adam yana da bukata allah yana cewa lokacin da mala'iku suke cewa ya maryamu allah ne ya zaɓe ki ya tsarkaka ki kuma ya fifita ki akan sauran matan duniya ya ke Maryam ki kankan da kanki ga ubangijinki ki yi masa sallah da sujjada kuma ki zamanto cikin waɗanda suke yin sallah ma'anon musulmai nana maryam ta kasance mai yi wa hidima mai yi wa addininta hidima har sunanta ya ɗaukaka har ila ya mata sunanta ba zai taba gushewa ba sannan ta zamanto matar da ta haifi annabi annabin da ita so aka dinga jingina sunansa gare ta wannan ba zai taba gushewa a cikin tarihin duniya ba 'yan uwa ga wata mata ita ma wacce sunanta ba zai taɓa gushewa a ban ƙasa ba Allah ya ɗauke keta ta fito daga gidan da ya fi kowane gida sharri ta zamanto musulma ta zama zakaran gwajin dafi saboda ta riƙe Allah subhanahu wa ta'ala wacce take tajewa 'yar fir'auna gashi lokacin ta kasance wacce ta riƙe addininta tana zaune a gidan fir'auna wata rana tana cikin tajewa 'yar fir'auna gashi sai wannan matajin ya faɗi yana faɗuwa sai ta ce bismillah 'yar gidan fir'auna sai take cewa kina nufin da sunan mahaifina sai ta ce a'a ina nufin da sunan ubangijin mahaifinki da kuma sunan ubangiji na gaba daya sai ta ce shin kina da wani ubangiji ne banda mahaifina ta ce eh ubangiji na allah da ya halicce ni ya halicci mahaifinki ya halicce ki ma maza maza 'yan gidan fir'auna sai ta fusata sai ta tashi ta je ta samu fir'auna a fir'auna mai girman kai wanda ike shiriri mugu azzalimi sai ta gaya masa cewa wannan da take yi mana kitso take kula da mu take zauna a ƙarƙashin alfarmanmu ba ta ɗauke ka a matsayin ubangiji ba tana da ubangiji ubangijin nan na annabi musa shine ubangijinta fir'auna ya sa aka kira ta aka yi mata tambaya yanda ta ba wa 'yar fir'auna amsa tsabar ƙarfin imaninta ba ta ji tsoron fir'aunan shi ma kansa ba sai ta ba shi amsa irin amsar da ta ba wa fir'auna aka kama ta aka shirya ƙatar rami da ita da 'ya'yanta aka saka su a ciki aka ƙona su gaba ɗaya abin mamaki a nan saboda allah ya so ya ɗaukaka ta lokacin da aka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi isra'i da mi'raji da shi yana hawa lokacin da ake isra'i da shi ya zo wucewa ta wani waje sai ya ji wani ƙanshi mai daɗi sai yake tambaya ƙanshin menene wannan sai mala'ika ya ba shi ansa sai ya ce wannan ƙanshin ƙanshin matan nan ce mai tajewa 'yan fir'auna kai allahu akbar allah ya ɗaukaka ta ya ɗaukaka sunanta har ilau dai a cikin gidan fir'auna wa daraba allahu matsalan lillazina amanu imra'atu fir'aun na na asiya lokacin da take cikin gidan fir'auna allah da ikonsa a cikin gidan fir'auna an samu mutum uku da suka imani shi kansa annabi musa a gidan fir'auna ya tashi matar fir'auna musulma ce mai taje wa 'yan fir'auna gashi musulma ce idan allah ya nufi ka da shari'a ko a gidan wa kake wallahi sai ka ne. allah ya buga misali da ita yake cewa ku tuna matar da ta zama matar fir'auna if qalat rabbi ibnini indaka baitan fil janna Allah ka gina min gida a aljanna wa najini min fir'auna wa amali ka kiyaye ni ka nisatar da ni daga aikin fir'auna fir'auna da aikinsa wa najini min alqawmi zalimin sai Allah ce wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha ta kiyaye kanta ta sadaukar da rayuwarta ga ubangijinta فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين nau'in mata mai albarka ta gaba ita ce matar farko ta annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam nana khadija da allah ya azurta ta da annabi da ya fi kowanne annabi karamci da allah ya azurta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mace ce nagartacciya ingantacciya wacce take tsayuwa akan gaskiya ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka masa wahayin farko na ikra yana sauka a dabarbace ya sauka yana cikin girgiza da tsoro saboda bai taba jin irin wannan abun ba ya je ya same ta ya ce mata ya khadija mali me yake damuna me yake me faru da ni ku duba irin kwantar masa da hankali da na khadija ta yi sai ta ce masa sai maza Allah ce ina yi wa ina tsoratar wa kaina wani abu kar ya same ni sai na khadija ta ce kalla abshir ta ce ba zai yi ba ka yi wa kanka albishir fa wallahi la yuhsika Allahu abadan Allah ba zai taba tabar da kai ba innaka la tasilur kai mutum ne mai sada zumunci wa tasduqul kana faɗin gaskiya a cikin zancenka wata tahmilul kal kana ɗaukan nauyi hadda wanda ba naka ba wa tuqru dhayf kana girmama bako wa ta'inu ala nawa'ibul haqq kana bin diddigin gaskiya ka bin gaskiya yan uwa musulmi yan uwa musulmi mata iyaye da yawa sun bubbugo mana da wasu irin manya-manyan malamai da suka zama haske a al'ummar mu. daga cikinsu akwai labarin faruk wanda izo lokacin da aka tafi yakin bani umayya aka tafi khurasan yaƙi sai ya zamanto wannan mutumin ya ɓata kusan shekara 27 bayanan ya tafi kuma matarsa lokacin tana da ciki matan nan ta haihu ta tsaya a kan yaron nan ya karatu ya karatu ta sa masa suna rabi'a ya yi karatun kirki har ya zamanto cikin shugabannin tabi'ai har ya zamanto yana cikin malaman bijimin malamin nan imamu malik amma me ake so a nuna mana anan? mace ce ce ta raini wannan ɗalibi har ya zama abin da ya zama shin kuna tunanin malamin imamu malik ba abin alfahari ba ne ballantana shi kansa imamu malik ɗin to ku sani wannan mace ce ce ta raine shi ta saka shi akan wannan gwadabe ta saka shi akan wannan hanya mace ta gaba mahaifiyar imamu ahmad ibn hanbal ku duba dai sunan imamu ahmad ibn hanbal ita ta rike shi ta raine shi bayan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗora shi akan hanya ita take rike shi ta kai shi makaranta da kanta ta sa shi ya haddace ƙur'ani cikin ƙanƙanin shekaru ta kasa haƙura ta dinga ba shi da tattafai ta haɗa shi da wannan malami ta haɗa shi da wannan malami a sa masa wannan extra lesson abin shi da wancan malami mace ce mai kamar maza bata zauna a gida ba ta yi masa shagwaba ta shagwaba shi da abubuwan duniya da kuɗi ta ɗauki mota ta ba shi yana da ƙarancin shekaru yana zuwa yana kaɗe yaran mutane yana zuwa yana rigima da 'ya'yan makota tana shigan masa ta fito ta ringa rigima da 'ya'yan maƙota in ma sun kasance talakawa ne saboda tana goyon bayan ɗanta a'a tsayuwa ta yi ta ɗora shi a kan almahajjatul baidha ta sa shi akan sirat al-mustaqim saboda ta san nauyin da Allah ya dora mata ku duba sunan da Imam Ahmad ibn Hanbal yayi ku duba amfanuwa da ake da ilimin Imam Ahmad ibn Hanbal wane ne ya ja wannan abu uwa ta gari ita ta dora wannan abu ta ja wannan abu har rana irin ta yau ana amfanuwa da ilimin Imam Ahmad har ranar tashin kiyama ana amfanuwa da ilimin Imam Ahmad ana ba wa mahaifiyar Imam Ahmad ladan tsayuwa da ta yi akan imam ahmad ibn hanbal uwa ta gaba imam shafi'i wani bijimin malami wanda mahaifiyarsa ta kasance saboda talauci tsintar takadda take yi ta takanda a titi ta nemo gamba ko duk abin rubutu ta dinga ba wa ɗanta ba ta da kuɗin da za ta iya siyan takanda ko takadda da ɗanta zai iya rubutu sai dai ta tsinta a titi ta dinga bin bola bola kwararo kwararo ta tsinta safi da rana sanyi da zafi ruwa da hunturu tana zuwa tana kai wa ɗanta ya zauna ya dinga rubutawa ta ce mishi rubuta duk abin da ka sani abin da kuma ka manta ajiye ka huta ka tashi ka ci gaba da rubutawa ta tsaya a kan shi har imamu shafi'i ya zama abin da ya zama wane ne mai wannan tasiri uwa mace ce ta gari Ɗan uwa ku sani musulunci yana alfahari da iyaye mata amma in sun kasance sun kiyaye addininsu sun kiyaye suturar jikinsu sun yi wa 'ya'yansu tarbiyya ta gari za su amfanar da al'ummansu na ladansu kuma yana gudan allah subhanahu wa ta'ala mata nawa ne suke zamantowa zakarin gwajin dafi a ciki yanzu ga matar ga zubaida matar alkhalifatun rashid harunan rashid lokacin da ta tafi aikin hajji ta tadda mutane babu ruwa a makka a lokacin suna zuwa wani waje mahajjata suna zuwa wani waje ɗiban ruwa ana wuni da ƙishin ruwa wanda ya je aikin hajji ya san irin zabga rana da ake yi rana mai sunan rana 2015 stampede inda aka ake gagarumin mutuwa karfe 8 na safe amma temperature ta kusa kaiwa 40-50 numfashi ma gagara ake saboda tsabin karfin rana ballantana rana irin ta arfa kana nan gida idan kai azumin arfa kowaye kai sai kaji azumin nan ya taba ka saboda rana da ake yi da ta tadda mutane suna cikin wannan musiba da balahira sai ta saka aka dinga gina rijiyoyi aka dinga samar da ruwa wanda ruwan har ya samo asali har yanzu tana cikin kabarinta tana samun ruwa tana samun ladan sadaka jariya har gobe kiyama wane ne ya zama wannan wane ne ya assasa wannan ba sarki ba ne ba gwamna ba ne ba shugaba ba ne ba amirul mu'minina ba ne ba limami ba ne mace ce mata ce ta assasa wannan ta riƙe allah ta riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga bin tarihi irin waɗannan matan da Allah ya yarda da su mu dinga karanta tarihin su mu dinga sa iyalanmu suna kwaikwayon irin halin su a cikin gidajensu iyayenmu mata ku ji tsoron Allah ku dinga tsayawa akan ayanku ku ji tsoron Allah akan 'ya'yanku a yanzu zamani ya kai idan yaro ya fanɗare ba wanda ake cewa ya lalata shi sai mahaifiyarsa idan yaro ya zama yaro na gari babansa ake fara yabawa me yasa saboda ba wanda yake fara sangartar ɗa irin uwa ba wanda yake fara sangartar ɗa irin uwa aki gobe kiyama in biki mata tarbiyya ta garba za ta zama sanadiyar janki a saka ki a cikin wutar jahannama rayuwa ta lalace yau sau nawa ne iyaye mata za su zo makarantu na islamiyu suna rigima da malami ko suna rigima da headmaster ko suna rigima da malamin ɗalibarsu akan abin da bai kai ya kawo ba idan ranar makarantar boko ne da sassafe za ka ganta bayan sallar asuba da kwantsa a idanunta ta figo mota tana sauri za ta kai ɗanta makarantar boko ba a ce laifi ba ne ba me yasa ba za ki wannan gaggawar a wurin neman lahira kai tsaye ba me yasa ba za ki wannan gaggawar a wurin ɗanki ya haddace alƙur'ani ya zama zakaran gwajin dafi ba ba kya san ɗanki ya zama imamu ahmad ba kya san ɗanki ya zama imamu shafi'i ba kya san ɗanki ya zama zakaran gwajin dafi in kin shiga kabari sanadiyar tarbiyya da kika yi masa sanadiyar haddace ƙur'ani da ya yi ya zama mai shirya mai shirya mai shiryarwa ya sa mutane a kan hanyar aljanna ke ma ki samu aljanna yarki za ta fita ta tafi biki ko za ta tafi islamiyya ko afon ko za tafi makaranta tafiya ka ta fita ta ariya a gaban idanunki da ke za a haɗa baki ki tsaya a bakin kofa ki tare saboda ki ta fita a tsirara ki rufa mata asiri saboda kada baban ya gani da ke da ake kun zama kawaye kin haife ta alal aƙalla kin bata shekara ashirin maimakon ki tsaya a kanta ki gaya mata da zarar an miki magana sai ki ce ɗan yau ne ba a haife shi an haife shi baka haifi halinsa ba ka ce kuma za ki zauna ki addu'a Allah ya shiryar miki da shi ba zai yi ba wata mata da ta yi irin wannan sakacin lokacin da tana ganin yanzu ta bunƙasa ta je ta yi shirka ta juya mijinta mijinta ya zamanto ne matar ita ce mijin ta juya 'ya'yan tana juya 'ya'yan ba ta da babban buri irin wannan ta fita inda ta ga dama ta tafi inda ta ga dama ta ki zama inda ta ga dama ta yi mitin da wanda ta ga dama ta hau jirgi da wanda ta ga dama mijinta ba shi da dama yin magana 'ya'yansu sun raina mahaifinsu saboda uwarsu ta nuna mahaifinsu a zalimi ne ta nuna mahaifinsu mugu ne kuma shine ya sha wahala a kansu shi ya raine su ya raini matar ya biya kuɗin makarantar jami'a na matar ya raba salarinsa gida uku ya bata ya ba 'ya'yan ya ajiye wa kansa a dashi saboda kada wani abu ya taso ya dinga hozinin a ruwa a zafi a wannan don su zama mutane lokacin da ya ritaya shine mutumin banza lokacin da ya kasa shine mutumin banza ya kasa tsayuwa shi ma saboda akwai wani tasgaro na rashin karatun addini na rashin tsayuwa akan Allah subhanahu wa ta'ala aka same shi aka dilmiyar da shi a ɗauki yara su tafi inda suka ga dama billahi lazi sai Allah ya tambaye kira na tashin kiyama kina kallon aljanna idan hadda naka laifin ga aljanna nan kana jiyo ta amma saboda arzan Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wallahi sai Allah ya tambaye ka duk wanda Allah ibawa damar jibinta al'awari fara da gidanka idan ka yi sakaci za ka ga sakaci ganin ka tun a kabari idan ka yi daidai za ka samu daidai gobe kiyama a nawa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ya shigo wa nana Aisha ya tadda wata mata ta zo za ta raba da ta tana jin yunwa da ƴaƴa mata guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata wannan me yake samunta aka ce yunwa take jira na Aisha tana da ragowar dabino guda biyu ta ɗauki dabino guda ɗaya ta raba gida biyu ta ba wannan ta ba wannan kafin ta ɗauko ɗayan ta ci har sun lunkume sun biyo na bakin ta ta ba su manzon Allah ya tausaya ce duk wani mutum a al'ummata in aka ba shi ‘ya'ya mata guda biyu ko sama haka yayi musu tarbiyya ta gari har suka fitar ga hannunsa salin alin za a ba shi mukullin shiga aljanna akwai abin da ka fi so sama aljanna yau sau nawa ne 'ya'yan musulmi suna zuwa su fita su je su kama lojin a abinda da aka gada ba da su iyayensu kuma suna da rai wata mata haka ta zo ta yi irin wannan gangancin ta bar yarta tana fita tana rufa mata asiri har yarta dinga kin kwana a gida uwar kuma ta sani idan uban ya zo a yi mishi karya ai tana gidan gwangwan wance ko tana gidan babawa ne ko tana baya bibiya shi ma saboda rayuwa muke irin ta boko saboda rayuwa muke irin ta kafirai saboda rayuwa muke yi irin ta turawa a ce maka freedom a sa maka wani abu a zuciya wai shi freedom ka sauka daga layin bin Allah wallahi in ka sauka daga layin bin Allah sai ka ɗauki na dama har abada ma yarinya ta ta samu samari idan ta ya buɗe an siya mata mota tana fita da kallabi gashi a waje kasiyatin ariyatin sharaɓanta a waje kirjinta a waje tana fita tana zuwa tana haduwa da yara a zauna a sha shisha a koya mata shan sigari a koya mata shan abubuwa ƙarshe yarinya ta yi ciki ciki ya girma ta shigo cikin gida ciki ya bayyana uwar tana so ta ce za ta rufa ta asiri tana cewa da kunyar duniya da kunyar duniya a yaransu da kunyar duniya da kunyar lahira gwara ta duniya da kunyar duniya gwara ta lahira ma'ana dai da ta ci kunya a lahira wato kar ta ci kunya a duniya kwara ta ci shi a lahira ba ta san lahira ba ta ɗauki wannan yarinyar ta kai ta asibiti aka je wajen likita likita ya zauna ya ce wannan cikin ya yi girman ta ba za mu iya zubarwa ba ta ce zan ba baka miliyan biyu ka zub da cikin nan ya ce hajiya wannan cikin ba zai zubu ba ka ba ki bani yan nan ina santa da ɗan zan auri wannan yar da wannan dan zan rufa musu asiri ta ce in dai tana ɗauki da wannan cikin wallahi azima ba za ta in dai tana ƴata ba za ta haifar mun shege a gida ba ta sake ɗaukar yarinya aka tafi wurin wani asibiti aka samu wani likita wanda baya tsoron Allah aka je wajen shi aka ce masa to likita gashi abin da muke so mu yi miliyan biyu za mu baka ya ce aiki zai yi ciki ya likita ya saka wuka ya farɗe cikin mata garin farɗewa ɗan ciki ya mutu mata ta mutu aka zo aka yi asara matar ta mutu ta ce gwara a yi haka ta yadda yadda ta mutu a rubuta labari cewa yadda olsa ta yi ta mutu ko ciwon ciki ne ya kashe ta da a ce yadda tana raye yarinyar tana kan garin asibiti tana cewa mama mama ki tausaya min tana cewa tafi can ki bani waje wane ne ya jawo wannan wane ne ya jawo wannan in kai magana ka ce yaran yanzu ba a matsa musu yaran yanzu ba a musu fada yaran yanzu ba a saka su akan hanya ka san Allah zai shaƙi ka gobe kiyama akan su ka ce ba za ka musu fada ba ajiya fa aka baka ba naka bane an baka ajiya ne sai aka baka haƙƙin ajiya amma biyayya haƙƙinka kuma akan su ka ɗora su akan hanya ka samu aljanna to ku ji irin waɗannan manyan mata da suke producing mutane gaggagaggan mutane suke neman aljanna tare da su wa'annan iyaye wa'anda suke fito da irin wa'annan a'a suna sana hada alkhairi suna suka irin wannan kan ku daina sauraron irin matan nan da suke fita gidajen rediyo suke gaggaya mana maganganu marasa daɗi suke nuna mana cewa suna sako mana irin abin da ake samu a amerika a ce wani child wani abu ko child kaza da sauransu ba a ce ka zalunci ɗanka ba amma in ya saba maka tana da maka masa afuwa in ya saba wa Allah ka taka shi haka Allah ya ce haka manzon Allah yake in fuskar manzon Allah ta yi zafi da an shiga mun Allah amma yau in ya maka fari za ka yi mishi abuwa in ta ɗauki hijabi ki ta saka za ka yi ta in ta ya ga maka kaya ta in ya maka barna wannan babu komai sun bace shi maka ci Allah maka albarka wani kuskure da muke yi ba ma yi wa 'ya'yanmu addu'a iyaye mata suna da kontributin wurin koyawa yara ashar cikin gida ka ji uwa tana zurfa wa yaro a shar abu kaza kazanka musamman in mijin ya bata mata ta huce a kan shi yana nan yana ta yana tanada yana tanada shi ma yana fita in ɗan uwansa ya masa ya zagar kuma ita ce farko da ce wannan yaron ba shi da tarbiyya ubansa ya a kansa idan ubansa bai yi ba idan mahaifinsa bai yi ba waye ya kamata yi kin manta da wata tara kin manta da wahala kin manta da naƙuda kin manta da kin zo lokacin haihuwa kina tsakanin duniya da lahira ki bari wannan ya zama miki ajalin ki zuwa dalilin ki zuwa jahannama wallahi kin tafka katon asara in kika haifa sanadiyar abin da kika haifa sai ki sake ta jahannama kin tafka asara wallahi in uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah akan ayyanmu baka da babban gaya a duniya irin ɗan kai kama Allah ba ka da babban farin ciki irin ka ɗanka kullum a farko a masallaci ba ka da babban farin ciki a duniya irin ka ji ɗanka yau an zo sallah an zo sallah an kira shi da fi shekara sha shida ba an sa dubban al'umma a baya a ce ya ja su sallah yana karanta alƙur'ani yana karanta alƙur'ani ƙur'ani yana tashi sai ka ji mutum na kuka yau ɗan jikinsa flesh ɗin shi naman shi yana karanta maganar ubangiji kamar shi aka yi wahayi tsari ba ka da abin alfahari yau a ce saboda addini ɗanka ya ɗaukaka ka yi zama jajirtacce a kansa daga baya kuma a ce kuma ya samu ɗaukaka ko a makaranta saboda ya zo a first class saboda karatun boko ko da ko pilot ko likita ko wani abu duk waɗannan abubuwan ya zama kuma yana taimaka musulmi gobe kiyama shi ne zaka samu abin da zaka kalli ubangiji ka bugi kirji ka ce alhamdulillah amma kin yi rigima da 'ya'yanki makarantar boko ki rika zuwa kina ba su hakuri kina roƙar su kina tsuguna kina roƙar su an rufe gate da ki da komai nan kuma ki zo sai ki zube su ki wuce ki tafiya ki in mun garama an an a karbe su an garama a zubar da su idan an musu hukunci ki kira waya saboda kai ki iya magana ki zazzagi malami malamin da ya haddace qur'ani yake so ya sa ɗanki ya haddace qur'ani ki gwaggwaba mishi magana ki gaggaya masa maganganu in miji ya zo ki masa da hankali ya biyo sawu wani ma tun da aka kafa makarantar baka taɓa ganin sa da sunan mahaifi amma in kiran makarantar boko ne ya tafi tun asuba in taro ne ya tafi tun asuba me yasa muke so mu fifita duniya akan lahira sunan mu musulmi sunan iyayen mu musulmi ba mu yadda alkur'ani magana Allah ba ce ba mu yadda alkur'ani shari'a ba ne Allah ka samu dace Allah ka shirye mu Allah ka yafe mana Allah ubangiji kada ka kama mu da abin da wasu suke aikata ya Allah ka gafarta mana Allah ka cusa mana kaunar ka saboda komai a duniya Allah ka cusa mana saunan kaunar annabin ka saboda komai a duniya Allah ka cusa mana san alkur'ani saboda komai a duniya Allah ka samu mutu da alkur'ani Allah ka ɗauki kamar da alƙur'ani Allah ka samu cikin waɗanda za a ta gobe kiyama Allah ka samu cikin wanda bakar da nisa'i da ali imran za su ce mu gobe kiyama wanda ya haddace alƙur'ani iyayensa suna kan karaga a aljanna a duniya a lahira za a ɗaukake su a saka su ina ga wanda ya haddace iyayen ne za a ɗora ina ga shi wanda ya haddace Allah ka ba mu gadan alƙur'ani garin nan garin alƙur'ani babu inda ake alfahari da alƙur'ani